to masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa a bayan da muka tafi hutun takaitaccen lokaci kamar yadda kuke jin mu a cikin wannan shirin mun ɗauko batu na rahoton orosanya wanda rahoto ne na buƙatar cewa a haɗe ma'aikatu musamman ma waɗanda suke da kamanceceniya wajen aiki domin a rage yawan kuɗaɗen da ake narkarwa wajen kula da harkokin gudanarwa na gwamnati kuma kun ji mu malam muhammad ya'u ya yi mana tsokaci dangane da wannan batu inda ya mana shimfiɗa mai kyau kuma za mu sake dawa gare shi kan wannan batu amma muhammad eh, raun dawo wurin salisu babba mm. ah, menene mahanganka idan ana batu na cewa shi wannan batu na in aka kalli dama a kalli hagu mm. ta fuskar cewar gudanar da kudin da ake kashewa ya kai mizanin a duba domin ana maganan kusan tiriliyan daya za a iya wato samu a alkinta domin aiki ga al'umma to amma wuri guda kuma in aka ce su manyan ma'aikatan nan za su rasa aikinsu sai dai ma'aikata na gwamnati ne ba za su rasa aikinsu ba za a canja musu wuraren aiki ya kake galin yawan adadin kuma manyan mutane da suka saba da karban albashi duk karshen wata da hada-hada irin na chief executive kuma a ce babu shi rana daya ai abokar janar ina ganin al'umma ya kamata su fara tunani ta wani bangare a najeriya wayannan chief executives din yawancinsu masu ilimi ne da suka goge a fanni daban-daban wanda ya kamata a ce an zuba basirarsu da resource ma'ana da wayannan karfin nasu a bangarorin da ya shafi bangaren su zuba hannun jari da shauransu masana'antu su ya kamata a ce sun tara yawan jama'a ba yawan bangaren gwamnati ba kowa ya sani kana maganar hukumomin da gwamnati ta yadda da su ta musu doka 261 da 64 eh, ana so a da su 160 da wani abu zai kawo rage kashe kuɗi na barkatai akwai kuma wa'anda ma fa a cikin 500 ɗin nan kawai hukuma ce aka mm. fara ta kamar irin barin faro daga gida afcon mm. commission mm. irin national mathematics commission national teachers commission wasu professional bodies ne da ya kamata a ce suna da hanyoyin da suke samun kuɗi suke gudanar da sabobinsu tuni gwamnati ta shiga ta yi ruwa ta tsaki tana ba su tallafi tana ba wasu kuɗaɗen gudanar da al'amuransu saboda haka zai samu da gwamnati kuɗi da za a ƙara turowa a sama al'umma ilimi da ake ta kuka har yanzu mun tafi shekara 22 za a tafi da hudu har yanzu ana kukan ilimi a najeriya har yanzu ana maganar ruwan sha har yanzu ana maganar kananan tituna da mutane su yi noma su fito da abinci zuwa ga kasuwanni mm. saboda haka wayannan ga tsaro mm. duka mm. wayannan ma'aikatu tunda hukumar kula da ma'aikata labour congress ta tsawatar cewar kada ma'aikata su rasa aikin su ina ganin abu ne mai kyau ma'ana ba za a kori ma'aikata ba za a yi majin kugu misali da zan baka kamar yadda eh, eh, alhaji mahmudu ya faɗa ɗazu kaga na farko ka ɗauki naka mm. national eh, mm. da ta mm. da fan da nama da nama na ba nema ba duk kusan functions guda za ga suna aiwatarwa a airport in ka je ga aikin wannan da wannan kuma ko idan wanda ya samu dama ya dan tafiye-tafiye za ga immigration da custom ma duk da dai su yanzu araba musu ministry za ga wasu hukumomin kawai immigration ake cewa custom zai zama wani department ne karkashin immigration kamar akwai wani doka da suka yi ban sani ba ko gwamnatin goodluck ta yi accepting da an ce da national civil defense corps da nema da federal fire service mm. za zama under agency ta national civil defense corps that means duk local government din da ka je a najeriya za ka samu ma'aikacin nema kuma ko da abin alhinin ma ya faru na emergency za ga wani lokacin civil defense ke zuwa hmm. to in ka samu train personnel na nema na emergency a cikin civil defense maganin hmm. zai samu maka wannan amma kuɗin da gwamnatin tarayya take kashewa a wayannan hukumomin wajen gudanar da board wajen gudanar da executive directors da san budget 70% wata hukumar fa hmm. ronin cost yake da current expenditure ko 30% din ne za a zo a maka capital so in hmm. aka yi margin din su za a samu sauki to amma magana eh, cin hanci da rashawa hmm. za a iya cewa ba lallai ta canja zani ba in aka yi la'akari da cewa nan an haɗa ma'aikatan an sallami chief executives amma kuma a guri ɗaya kuma cin hanci da rashawa yana gudana wanda kuma ana kwashe dukiya da yawa wanda eh. kuma sai kaga kamar an kwace da hannun hagu ne hmm. an bayar da dama ko an kwace daga hannun dama an bayar ga hagu hmm. ai ah, magana cin hanci da cewa magana ce wata daban kuma hmm. ai magana da muke shine cewa yanzu abin da yake a fili wanda ake tura hukumomin nan eh, kuma suke salwanta ah, za a rage shi Eh, amma cin hanci da rashawa to idan aka rage shi kuma su daga bangaren mahukunta kuma ya kasance su suna cin hanci da rashawa a to ai cin hanci da rashawa eh, kudin da ake so a yankin ta kaga ya abokan janar eh, mm. akwai wani tsohon dan sanda da ya ce ai the biggest wato corrupt office shine civil service saboda su ne dama suka fi suke mu'amali su ba ganin sa ake ba ko yanzu chairman ne ya zo ya ci chairman dinsa abin nan zai je ta da dpm ita da financial secretary ya fitar da waye-waye da sauransu to wa'annan ai su ne wanda suke eh, wato tatso abin nan din suke suke dan wato shugaba ba ci shi kadai shine ai to ai wannan su ne mugayen mm. wa'annan kaman permanent secretary wasu ko a ah, to ai ai muna magana ne in a mo uh, no uh, universal abin nan ka gane ko eh, you cannot ba ka ce wasu ba ai muna magana ne universally mm. akan abin da ya shafi mutanen nan gabaki ɗin su mm. ba wani office da zaka ji wanda sai dai illa nadira yawa wato nadira da su su ma ba su eh, ah. horamin su na cewa eh, akwai wa'anda na dole ne mm. dole ne ko duk inda ka je ka dawo zaka samu mutumin kirki amma kadan shine ai duk mm-hmm. inda ka je ka dawo to amma dai the biggest abin nan din a cin hanci da rashawa wani abu ne da shi wata magana ce daban da ya kamata a yage ta kamar yadda malam salisu ya faɗa babban abin shine cewa za a samu ragowa na cewa me za a yi wa mutane da shi wannan kuɗin da ake tattarawa ake dankara inna hukumomi wannan ka duba yawancin aikin nasu ma sai ka rasa ma me aikin su wayansu mm. misali kawai ka zo ka ni ban ga dalilin da za a ce civil defense corps misali ga ɗan sanda ga yan sanda department su in ka duba department akwai cid akwai cib akwai zib akwai ziib akwai waye-waye all this duk in ka duba departments ne da suke taking care of wa'annan abubuwan me yasa za ka je kai wata hukuma daban da sauransu although Ah, kamar yadda na taɓa interview din wani abin nan yake cewa to ai kaga an rage unemployment da sauransu to the same thing inda za ka combating din wayannan mutanen za su samu shiga a wajen yan sanda domin ta aiwatar da wannan ayyuka da sauransu to wisal tv kuke kallo kuma kamar yadda kuke ji muna tattauna akan batutuwa na makon jiya to ba kalli batu na cin bashi hmm. wanda majalisar ƙasa ta amincewa wato bangaren ah, zartarwa mm. cewa ta amince a je a karbi wannan bashi sama da biliyan 40 da wani abu mm, a biliyan 16 da na sabon de eh, eh, dala dala biliyan eh, to waɗannan kuɗaɗe da ta amince a karɓo ƙari ne akan sauran kuɗaɗe da ba a gaba biyan bashi ba mm. wanda ake cewa debt service ana biya duk wata ko in ce da shekara ana fitarwa a cikin kasafin kuɗi to a cikin wannan yanayi ana ganin cewa an samu mixed action ma'ana mutane suna kai komo wajen bayyana ra'ayoyinsu wasu suna ganin cewa wannan ba abu bane da zai haifar ga ido domin hajji ko ki yanzu an ce ba shi nan da su ana bin su bashi ba ma kai ba mm. to wasu masu kan lissafta kai kankin kanka mm-hmm. nawa ake bin ka a bisa adadin yawan 'yan najeriya da kuma yawan kuɗin da ake kallon wannan bashin amma kuma su mahukunta suna bayani akan cewa ana so a wuce wurin ne ma'ana dai a samar da kuɗaɗe da za a samar wa al'umma harkokin more rayuwa da sauransu ya ka kalli wannan batu na ciwo bashi to um, da farko uh, in kai duba shi bashi wato a duniya wani uh, riga karfin kafa ne duk duniya in ka duba misali uh, last two weeks wato makonni biyu da suka wuce ina jin a majalisar america suna magana cewa ya kamata a tsagaita haka wajen su ma america irin basussukan da suke da shi internally wato na cikin gida da kuma na waje bashi yau a babban kasa da kowace kasa cin bashi a duniya ita ce america kamar yadda wanda kuma yake mata kallon kasar eh, da tafi eh, kowace tumbatsa eh, tumbatsa da kudi da kuma yadda za ta yi to hmm. amma kuma in wato bashi hanji ne hanji ne kowa yana da shi kowa yana da shi a duniya duk duniya kowa yana da shi amma uzuri ne ga kasar da watakila shi ne nake so in kai ga haka mm. a kasar mu ta najeriya wacce bata kai ga wato ba da wannan wato me ake cewa buwaya mm. da kuma wato tsayuwa da kan kafafuwanta ba mm. ya kamata mu takaita cin bashi da sauransu babban bashin ma da ni yafi ba takaici shine bashin da muke cewa daga china wannan mutanen da kake gani chinese suna da wani abin da ake cewa wato uh, colonialism wato mulkin mallaka ta bayan gida lokacin da suka dankara muku abubuwa to za su zo kuma su you know dole ne wajen karɓar bashin su sauran kasashen kamar su amurka ba su haram ai ba su yawanci za ka ga daga world bank ne da sauransu suke ci tunda dama da abu ne a hannun su kamar china ana ganin su sukan bada da tallafi ne bisa misali a ce jirgin kasa misali yarjejeniya za su su yarjejeniya cewa ba kuɗi zamu baku ba eh. abin da kuke so mu yi shi za ku to amma amurka da za su ba ku zunzurutun to ai gwamnati na amurka kamar ana ganin shugabanni kwashewa suke yi amma wannan aikin za a zo a yi al'umma abin da na nufi jin wato na china hmm. kamar yadda na faɗa su mutane ne wanda kowa ya sani a duniya kwanakin can kwanakin baya can amurka da kanta tana kuka da ita kanta china cewa diwancin abubuwa da suke abin sun fara mallake musu wato abubuwan da suke shiga suke shigowa da su sun yi dominating din kasar suna nema su kwace kasar amma ca nake yarjejeniya ake ka yarda na yarda mm, mm, mm, cewa za mu yi kaza so nake in kai ka ka gane cewa matsalar nake so in nuna ma daga karshe abubuwan da kuke infrastructure din da suka gina muku su za su zo su kwace su ta yaya misali idan ba za ku iya biya ba no control da ownership zai koma hannunsu dole ne you have to pay wato su za su rika sarrafa sarrafa wa'annan abubuwa so kaga ta bayan gida jirgin kasa ne su za su sarrafa shi to ana baka bashi eh. kai kuma ka kasa biya ka kasa biya na to to kai me yasa ka kasa biya na baka kallon ita kasar da take kasa biyan bashi a matsayin karya yarjejeniya ita zaka jawo shi a madadin misali wanda ya baka bashi ita yanzu misali Najeriya muna da bashi na eh, Uh, abuna 33.107 uh, trillion da ke bin a yanzu magana da muke magana kuma uh, foreign reserve mu kwata-kwata nawa ne bai kai ya kawo ba wajen 12.17 billion dollars ne so sai za ka ta yaya za mu biya wannan bashin so gaskiya babban matsala ce ba su suka nan da muke bi duk da dai na jin eh, zainab samshuna mm, ta minista kuɗi tana mm. ta ikirarin cewa har yanzu ba mu kai eh, ba kai gaci ba wajen bashin da har yanzu muna wuzin range na cin bashi da sauransu ni ban yadda ba eh, wannan babban matsala ce tattalin arzikinmu da na yi magana amurka amurka ta kai gaci a kodayaushe za ta iya biyan basinta ko da yaushe za ta tana da abin da za ta biya mu mai za mu biya shi san ce ma daga karshe mutane wayannan mutane za su yi taking over infrastructure din da suka gina kafin mu kai lokacin da China za ta ce tun ba za ku iya biya ba yanzu ku ba mu jama'a ko. a ah, ba su ba su za su yi wannan jama'a <laughs> wannan jama'a <laughs> infrastructure na gaba wala zalisu watakila kana ci wanda za ka yi bejin a a da shi a in wani salisu an kai shi bejin ai alhamdulillah hamdi eh, ai sarka za a sa masa <laughs> <laughs> to wala zalisu kai ya kaka me mahangan ka kan wannan batu da eh, cin bashi ni mahanga ta na tare da shi ta wani bangare ta wani bangare kuma akwai ni ra'ayi na akan bashi hmm. akwai wani jawabi da ngozi ngwaila Hmm. ta taɓa yi a wani taro da ake na ted nan na business eh, na duniya hmm. ta ce afirka don need loan or aid hmm. afirka need investment babban abin da muka rasa mu a afirka yanzu shine zuba hannun jari wanda shi ya kamata kasashen mu yanzu su mai da hankali da shugabanninmu ba bashi ba Eh, magana gidaje ana magana sama da mutum miliyan goma sha takwas a najeriya suna bukatar gida ko muna da karancin gida miliyan sha takwas hmm. suwa aka kawo su zo a buɗe musu lan ga kasashe nan ga ƙasa allah ya hore mana musamman a arewacin najeriya nan a ce an buɗe ƙasashen ma an yi investment a nan mu kalli ƙasashe masu tasowa kullum bana son kallon amurka ko china ko wata kasa da ta tafi a wani mataki na ci gaba hmm. ɗauki afirka yaushe ruwan da ta taso da planning ɗinta na economic plan ɗinsu yaushe ethiopia ta taso da irin kalubalen da suke ciki na tsaro da rigimar cikin gida da ba sasa da waye amma je ka ga investment na nawa ake yaushe tanzania ta taso yaushe uganda ta taso ga kenya yaushe kenya yaushe mm. ghana ta taso mm. muna magana mu ne giant of africa amma giant of africa kuma sai mu zama koma baya a komai tun 1999 da muka dawo demokaradiyyar nan najeriya ba ta investin ta iya mallakar jirgin sama daya ba abokar general investment na jirgi ya fi komai sauki a gun gwamnati ka tambayan why mm. shi jirgi yawanci ba zuwa ake a so shi kamar yadda zaka so waya ba mm. ana ba da wani abu ne a hankula mm. kaɗan kaɗan ake biyan kuɗinsa saboda haka wa ya fi cancanta ya biya wannan gwamnati saboda in ta budget a wannan watan a cire a wancan a cire kama ana cewa ai gwamnati ba a ba ta mallakan abun kasuwanci amma jirgi biyun nan take zuwa ta ɗebi alhazan mu duk shekara akai Najeriya ba ta dishi kuma sama da sama da ofis nan sun kowa yawa a afirka hmm. kullum na sha faɗa su yi haƙuri mu ba mu da minista of aviation sai dai ce ministan airport hmm. tunda airport muke da shi ba mu da jirgin sama aikin yin jirgin sama yake samarwa babu kuma an kasa investing an kasa ka investing su investing na baka sectors ne na baka bangaren gidaje bangaren transport din nan ma kamata ya yi investor su zo su investor eh to amma ana cewa ai kamar tambayar da ne maka cewa gwamnati ba ba ci gaba bane ta rika shiga harkokin kasuwanci sai dai ta samar da yanayi kyakkyawa yan kasa su investors su ne masu eh, eh, zuba hannun jari wa yake jawo investor ya zo ya zuba hannun jari duk duniya babu mai zuwa ya kira dan kasuwa ya ce zo ka bude shago a nan shi yake dubawa ya ga cewa eh wannan shagon na bude akwai tsaro ba wanda zai fasa min shi ya ɗauka kaya da daddare ko na tabbatar cewa idan na tashi ni ma da dan ciniki na zuwa gida akan hanya ta ta gida ba mai tare ni hmm. sai dan kasuwa ya zo ya bude shago hmm. wannan enabling environment din da ake ta faɗa shi din sa kamar yanzu federal industrial act mm. nan da aka yi misali mm. yana ɗaya daga cikin hanyar samar da hanyoyi mm. sa sabunta dabarun kasuwanci yadda ɗan kasuwa zai zo ya investin a oil sector din na fahimci ka saboda lokaci kana goyon bayan cewa bashin nan da aka ci bashi kamar yadda na faɗa kamar yadda alhaji bai faɗa ba alfanu ba saboda babu bashin da baya zuwa da policy a bayansa shi wanda ya baka akwai sirrinsa misali zan gina maka wutar lantarki bashi najeriya tana da 30 something billion dala yanzu a foreign reserve 34 also a foreign reserve ko shekarar jiya na duba amma ba za a iya wani policy za a dauka 3 billion ko 4 billion a zuwa a samar da wuta sai dai a je a ciwo bashi shi wancan wanda ka ya baka bashin idan shi yake maka textile ba zai so ka samu wuta da wuri ba sau da haka aikin wuta yana iya tafiya kamar yadda kaga mambilan nan bbc kwanan da tona asirin abin da ke faruwa shekara da shekaru ana magana ta ko share hanyar da za a yi ba bata dame shi ba saboda yana amfana da kai kana sayan textile daga wajensa kana sayan kayayyaki daga wajensa in ka samar da wuta ita ce makamashin da za ta baka damar yin industry so duk bashi wani akwai sarƙaƙiyar da ba za ta iya kullewa ba wani ƴaƴanka ba za su iya buɗewa ba so babban abin da afirka take bukata kuma kamar najeriya shine zuba hannun jari muhammad ya'u na san ka ci turanci a lokacin da kake karatu a makaranta na dai gudu daga an koya maka na gudu daga zane turanci za ka ce eh, eh, eh, an koya maka samari <laughs> to yanzu za mu gwada ka akan wannan samari mm, mm. a cikin minti daya mm. ziyarar da shugaba muhammadu buhari hmm. yake kaiwa ya kai ziyara kasar faransa ya kai kuma kasar south africa hmm, hmm. yaya ka kalli manufofi musamman ma abin da shafi tsaro na najeriya wanda kasashen da suke kewaye da najeriya wato francophone countries nan suna da alaƙa da ƙasar faransa kwarai eh, da gaske mm, mm. da kuma maganar south africa da ya je mm. akan maganar bunƙasa a tattalin arziki so ya kalli wannan ziyara to ai maganar ta salisa ce dai da yake magana shine duk dama abin da ya kamata su shugabanni su yi shine tashi su shiga duniya domin nemo investors din nan da kuma nemo yadda za mu samu kaga manta france tana da alaƙa da abin da ke faruwa a north east saboda ana maganar duk makwabtanmu francophone countries ne chadi kamaru da sauransu kuma duk yadda suka za ka yi su faransa ba sa wato mulkin ba sa ba da yanci kai har gobe suna direct indirect rules hmm. suna control da eh, what is going on a kasar ku da sauransu kuma ba su taɓa yadda cewa wata ƙasa ta ingila wace mai abin nan ta samu buwaya fiye da kasashen da suke mulkin mallaka ba kuma iyakan wannan yakacin kasanmu da su dinnan wanda muka makwabta makwatanmu suna da alaka da abin da yake faruwa shugaba ba har ba yau ya fara zuwa faransa akan wannan madafa ba wannan zuwan zai haifar da ɗa ido zai iya zai iya ai shi kullum bibiya yana da matukan amfani a cikin rayuwa ba zai yi kawai don kawai yau kayi sallah ka ɗaga hannu ka ce rabana atina ka ɗauka shi kenan ka gama sai ka maimaita ka maimaita ka maimaita sannan Allah ya saurare salisu eh ka ci a takaita magana yaya kake kallon wannan ziyara ziyarar shugaban kasa kamar da Alhaji Mahmud ya faɗa shugaba tsarinsa shine ya policy ya kuma je ya samo wa ƙasarsa damammakin da shi talaka ba zai iya zuwa ba mai saka hannun jaruma ba zai je ba shi yana da dama da fawa da Allah ya bashi ya ga shugabanni a zauna a tattauna faransa da najeriya abu ne da ya zama mana dole kamar yadda ya faɗa ba wata boda da take najeriya ta kasar English sai su french mm. su kuma suna da kyakkyawan control a kan wa'ancan su kyakkyawan ma'amalar najeriya da faransa a zuba hannun jari da kuma tsaro yana da matukar muhimmanci to masu kallon mu na ji an nuna mun cewa lokacin mun su kwane shi baki daya da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi a wannan rana inda muka tattauna batutuwa da yawa a madadin waɗanda suka kai kawo domin yadda kuka ga wannan shiri da kyansa ni da na gabatar abubakar muhammad nake cewa mu kasance da talabijin wisal hausa tv mako mai zuwa domin jin kuma abin da zai faru a wannan mako mai kamawa a huta lafiya